zaka za ka iya editing ɗin wanda zaka editing ɗin video da shi wannan application ɗin zai baka damar yin editing ɗin video cikin sauki kuma ko baka taɓa amfani da application ba wannan application ɗin tabbas za ka gane shi kuma za ka iya amfani da shi lokaci ɗaya a cikin a cikin minti biyu za ka iya amfani da shi ba tare da wani ya koya maka ba kai kana ɗauko kashe kashe cikin za zaka ga yadda ake amfani da shi in dai kana amfani da application da yawa kai tsaye cikin sauki za koyi amfani da shi wannan application ɗin zai taimaka maka wajen editing ɗin hoto ne ka ya fito da kai ya kyau ko kuma bidiyo ya dan fito ya fito da shi ya kyau ka gyara hoton ka kara masa haske ko kuma ce ka rage masa haske ka saka masa da wata kala to kai tsaye wannan application din ya zo da sauƙin da babu shi a cikin wani application yau dan uwa da fara ka kamanta ka danna subscribe ka danna alamar rawa don kasance da sauran shirye shirye mu da zaran mu tsora har ka manta ka danna alama like na bidiyon ya burge ka yau ba mu shiga cikin wannan application din ga nan photo cover yawwa za mu shiga cikin application ɗin don mu nuna muku yadda wannan application ɗin yake amfani yawwa ka gani da fara gashi na abin da ya nuna wani gani nan photo cover gashi nan za mu iya za mu iya ɗauko bidiyo za mu ɗauko hoto domin mu ɗora mu editing ɗinsa amma dai a yanzu haka za mu zama muku yadda za mu yi editing ɗin hoto ne yawwa za mu taɓa kamar haka kai tsaye ya wuce da mu profile ɗin mu za mu je a can za mu je mu ɗauko hoton da za mu yi masa wannan editin ɗin yawwa yawwa bari mu ɗauki wannan hoton yawwa ga shi nan mun ɗauko hoton yawwa ga shi ne nuna mana hoton ka gani kana ganin application ɗin da gani yana da sauƙi yin amfani ka gani da abin da nuna maka ga yanayin dukkan wani abu ba wai sunan shi yake nuna ba hoton shi yake nunawa yadda za ka ji daɗin ka yi amfani da shi ba kaga dukkanin wa'in abubuwa ga wasu abubuwa suna cikin ƙoli wanda dole sai ka sai su zan iya taɓa wannan na farko ɗin mai suna basic don mu ɗan taɓa wani hasken yau ka gani tsakiyar na gani da muka taɓa gashi nan wannan yadda ya gero wajen gashi nan shi nan da shi mai mai da wajen gashi nan kai tsaye za mu iya dukkanin sauya wani abu da zamu sauya bari mu mai da shi daidai wa daida yawwa da wannan hanya za a gyara hotonka a cikin sauki da kwanciyar hankali yauwa yauwa ka gani yanzu bai gira waɗin mai da shi mara kyau Yau za mu danna wannan alamar ta gudun nan kamar haka sai mu zo na farko na biyu shine na wanda zan iya taɓa mu sauyawa mu ƙara hoton kala gani za iya sauya don mu ƙara wa hoton kala sai kuma na biyan na shi ma dai kamar haka da za mu iya kara hoton kala ka gani dukkan wani background da ke jiki mun riga mun fidda shi so sai abu na uku abu na uku shine nan wanda za iya saka bayan hoton ya duhu ko kuma gaban hoton ya duhu ko kuma ya haske gaba ɗayansa ka gani yadda ya haske to za mu iya zuwa mu daidaita yi saboda ba ma son ya kasance mai hasken yawa sai waje na uku ka gani aka masa magwaji wanda zai kasance dole ko kai amfani da shi to kafin kafin kai saving dinsa to dole sai ka biya amma daidai yake da wancan sakashen din da muka wuce yawa za mu zo wannan section din shi ma ga shi nan shi ma dai wani abu ne gani wannan application din hanyoyin da za ka kara wa abubuwa na abubuwa ainihin da za ka kara wajen ka abubuwa da yawa akwai su na wani wajen s shi ma za mu iya yin saving dinsa. sannan a madabar wata wannan preset din zan iya dauko wani file din mu kara dorawa a kai amma dai in dai mun taɓa standard ne ga nan zai nuna mana dukkan wani kala application da muke so dukkan wata kala da muke son mu mai da shi ka gani ga kalar da zai kasance muna son mu mai da shi ga kaloli nan da dama kai tsaye za ka iya zuwa ka sauya su yau dan uwa wannan ne karshen bidiyon namu farka manta ka yi subscribe ka danna alama karrara domin kasance da sauran shirye-shiryen da zaran mu dora haka manta ka danna alamun like idan bidiyon ya burge ka sai mu hada bidiyo na gaba gama